iyalansa ba sun riga sun bar iyalan sun yi gaba an fahimta aiki wanda wanda suka je aikin hajjin nan kana zaune kai abu ya kwantsan wuya ya faɗo ma ya kaga lokacin maganar sai wasiya ai bata taso ba ko kuwa to shine sannan sai lafzul alhaq misaluhu qawluhu ta'ala walil mutallaqati matan da aka sake su mata'un za a jiyar da su dadi bil ma'rufi gwargwadon yadda shari'a ta tsara wannan haƙƙan haƙƙi ne haƙƙan da ma'ana wajibun alal muttaqina mun faɗi kalman alhaƙu da muka zo zalika da annallaha laha huwa alhaƙu a tafsirin da muka anan sai da muka kawo alhaƙu tana zuwa da ma'ana guda goma sha biyar a ƙur'ani daga cikin ma'anonin da alhaƙu take zuwa da shi banda wannan da ma'anan wajibu a ƙur'ani Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce walau shi ina la'atina kullu nafsin min walakin haqqal qawlu haƙƙal haqqal qawlu da ma'anan wajibun Alayyamin. la'amla anna jahannama min al-jinnati wan nas ajma'in Allah ya ce wajibi ne akai sai na cika wuta da aljanu da ainihin wato mutane don mun faɗi lafazin alhaqqu ana mun ce ana cewa alhaqqu da ma'anan Allah subhanahu wata'ala mun ce ana cewa alhaqqu da ma'anan addinin musulunci wa qul ja'a alhaqqu innal batila huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala ad-din kullihi mun faɗa nan muka ci ana cewa alhaƙu da ma'anar la ilaha illallah lahu da'awatul haqqu wal ladina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi shay'in illa ka basit kaffayhi ila al-ma'i dan mun faɗi lafazan alhaqqu da yake zuwa ainihin wato a Qur'ani mun faɗa alhaqqu da ma'anar annabi an fahimta ai kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanin wa shahidu anna rasula haqqun mun faɗa alhaqqu da ma'anar alqur'ani wa kadzdzaba bihi qaumuka huwa al-mi wa huwa alhaqqu mun faɗa anan gurin an fahimta a yi to sannan sai mai ƙalin imamu sa'idi rahimahullah wa ta'ala fi tafsiri ya ce wal aslu fil haƙƙi annahu wajibi ne khususan musamman ma wa qad adafahu Allah ya dingina shi ilal muttaqin zuwa ga masu tsoron Allah yace wa aslu taqwa wajibun asalin tsoron Allah kuma wajibi ne yau shi yasa yace haqqan alal muttaqin kenan a kyautata wa mutsi a kula da ita a ba ta haƙƙin da ya dace wannan haƙƙi ne da ma'anin wajibi ana gani sai lafzu amara idan ka ga lafazin amara rasulullah ko amara Allah ta'ala ko Allah yana umarni to wajibi ne lafazin misali ku qawluhu ta'ala inna Allah ya'murukum Allah yana umarnin ku an tu'addu al-amanati ila kuma yadda amana zuwa ga masu fito da kaga amara a ƙur'ani an fahimta yi kul amara rabbi bil qist Allah ya umarni a yi ai adalci da aka yi duyin adalci ya zama wajibi ko a amara rabbi bil qisti yayi umarni ai tauhidi kamar yadda wasu malamai suka fassara inna allaha ya'murukum ko an tu'addu al amanati ila ahliha nan dan ya faɗa wa idqala musa li qaumihi inna allaha ya'murukum an tazbahu min tunda yace ya'murukum yana nuna cewa yanka sani ya zama wajibi yasa suka yi takwana kwane suka yi duk kwana-kwanan da za su kuma sai da suka yanka saniyar ko an fahimta a yi. da kuma inna Allah ya amuru bil adli wal insani wa ita'i dhil qurba dan haka da yanzu ya amuru bil adli yanzu yin adalci wajibi wa ko wal insan kyautata ma mutane wajibi ne shi yasa gwamnati ake bukata sai ta tafi da abu biyu al adlu da kuma mi al insan kyautatawa duk gwamnatin da tafi za ta dauki al adlu kadai babu al insan ka dole ta samu matsala saboda biyu Allah ya haɗa ya ce a yi al'adlu da kuma mai al'isan kyautata ma mutane wa Wayan ha'anil fasha wal munkari wal bagi ya izu kum la'allakum to da yin da kaga lafazin amara to yana nuni akan wajibi ne sannan sai alwa'idu ala tarkil fi'l kyacewa akan barin aiki me kyacewa ne. idan Allah ya ce wanda ya yi kaza sai an masa kaza to yanzu a kyacewa sai Eh? wanda ya karafi an masa ne misalihu an salamata bin amur bin al'aku an na rajulan wani mutum akala ya ci abinci inda rasulullahi bishi mali. a wajen manzan Allah da hannunsa na hagu faƙala sai annabi ya ce masa kul bi yaminika ka ci da hannunka na dama ƙala sai ya kalli annabi ya ce la astati ba zan iya ba ƙala sai annabi ya ce masa ta da kada Allah ya ka iya mai ruwa ya ce ma mana abu illa kiburu ba abin da yasa ya faɗa ma annabi haka yace ba zai iya ba sai girman kai kuma tun daga wannan lokacin fa ma rafa'ahu ila fi bai sake daga hannun zuwa bakin sa ya amfani da shi ba bisa ga ka'idan falyahzar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna masu saka umarnin annabi su tsoro wani bala'i bai isa samun su tun a nan duniya an gane sai ce wa mithlu hadal wa'idi misalin irin wannan kyacewar wala ya kuru ba zai kasance ba illa ala tarkil wajibi inda ba dan ya bar wajibi ba ba yadda za a yi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya masa irin wannan kyacewa wa huwa al'akal shi ne ci biliyami da hannun wa hannun dama cin abinci da hannun dama wajibi cin abinci da hannun hagu kuma ba makaruhi ba ne haramun saboda hadisai da dama annabi ya hani akan haka kuma shi yasa shedan da ya faɗa Allah ya faɗi cewa wa ajlis alaihim bi khaylika wa rijlika wa sharikhum fil amwali wal auladi kai musharaka da su cikin dukiyarsu da 'ya'yansu. saboda shedan yaya musharaka da mutane zaka ga cikin yara kaso 100 a duniya kaso biyar idan suka taso da hagu suke fara cin abinci sai dai a musu tarbiyya a mayar da su dama ko dai kai ka fara ko kai ko kuma shedan yawa? wa yayi amma dole ne to shi yasa wanda ya taso da wannan tarbiyyar ta shedan iyayen suka saki tarbiyyar ba su damu da ita ba to haka za ka ga ya zarci ka ganshi babban mutum an zo taro amma yana cin abinci da wa a hannun hagu Allah ya kiyaye to alƙa'ida ƙa'ida hadhihi siyag wa'annan sigogin da muka karanto ayi hakuri sai mun tafi babun balaga a hankali a hankali ko mun ce idan mun tashi karatun balagan nan watakila don ta ci duka da in ta kama mu kama azumi mun ga masa irin karatun da ake yi a islamiyya sai mun haddace amsala din da qawaid din sannan a zo a bayani haka za a yi masa wallahi saboda in aka ce an haddace albalagatul wadiha da amsala din da qawaid to shine mifta duk abin da zaka karanta a duniya na balaga za a gani wallahi za a gani amma ba karanta ba to ba kuma za a gane ba kawai mai karatun zai wahala ne kuma ya halda mutane shi abin da zai faru an gane wal alfazu da wayannan lafuzan da muka karanto tun daga na ɗaya zuwa na goma ha dukkan a an sanya ta da wujub ga wajibi asalan asali to fa yajibu hamluha ala zalika ya wajaba a ɗauke ta akan wajibi kenan idan muka samu ɗaya daga cikin wannan sigogin asali an sanya su dan wajibi kuma ya waje ba a ɗauke su a kanwa. wa wajibi illa iza wujida sai idan an samu ƙarinatu wata alaƙar zance tusarrifu ha da take karkatar da wa'annan umarnin an asliha daga asalinta ilmi ilan nadbi zuwa ga mustahabi au gari ko wani mustahabi ai mun kawo lafazin ya ayyuhal ladina amanu ko idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman mai, faktubu kun ga ya waje ba asali mu ɗauke shi akan me wajibi to mun samu alakar zance da ta ɗauke shi daga wajibi ta mayar da shi ne musabbi shi ne wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu me maqbuda ita ce alaƙar zance ɗin me yasa yace au gairi ko wani wannan to shi ne wannan idan mun zo babun balaga nan gaba da umarni da hani duka suka fita daga zahirin su su shiga wani abu haka in kana bibiyar ƙur'ani za ka ga Allah madaukakin sarki zai yi hani ko zai ce a yi abu kuma bai daga cikin waɗannan abubuwan guda goma ko bai daga cikin masu haƙi ina ba ta an fahimta ya ya ce me yake faɗa a suratul isra'i lokacin da kafari suke cewa a idza mitna wa kunna turaban wa idaman a inna lamabqusuna khalqan jarida ya za a ce in mun mutu za a tayar da mu me Allah ya ce kul kunu hijaratan aw hadida in kun isa mutum ya zama dutse ko bakin karfe wannan kunu din ba wa magana ake baka ka zama bakin karfe ba kunu din wannan fi'il amrin ne li ta'jiz dan a gajiyar da kai in ka isa ka zama dutse ko bakin karfe amma ba buƙatar ka zama dutsen ko bakin wa dan ba za ka iya ba wannan fi'il amrin ne li ta'jiz ana baka umarni ne dan a gajiyar da kai ba ana buƙatar ka zama mai ba ana bukatar ka zama dutse ko bakin karfe bane kamar can da yace alam tara ila allazi nabaddalu lahi, kufran wa ahallu qawmahum daral bawa jahannama yaslawnaha wa bisal qarar وجعلوا لله اندادا ليدلوا عن سبيله سيتي مي قل تمتعوا كجي دادي فان مصيركم الى النار wannan ba umarni ake ba su ba su ji dadi kamar yadda aka ce mutanen salihu qala tamatta'u fi darikum salasata ayyam zalika wa'al ghayru maghzub ba umarni ake ba su ba ku je ku ji daɗi fi ilu amurin ne littahadi tsoratarwa Allah ya ce ok ka sun da haka ne kulta mata'u ku je ku ji daɗi ma zira kuma ilan nan yanzu wani yaro ya yi laifi ka bi shi ka ce sai ka da kai an yi an yi ka ce ni ba ba ni da haƙuri billahi allazi la ilaha illa hu duk wanda ya mu amsa kana magana sai ka ga wani kato a tsaye akan kan nan ɗin shi ma kawai ya fi cinye ka sai ya ce dan Allah wani gashi nan kamfani sai ma ya haɗa ka da Allah ya ce to don Allah ga shi nan taɓa shi kai ka san ciwon da yake don Allah taɓa shi ba umarni yake baka bai ce ka ciki shi ta hadidi yake ma don Allah shi nan taɓa shi an fahimta ne akwai su ilo amarin kuma haddi a kalubalance ka a ce in ka isa kai abu kaza kaman am ya kulu naftarahu sun ce ƙwar'anin nan ƙarya ne Allah ya ce a fa'atu bi ashir suri nuktar ya ce ku zo da surori guda goma kirkirarru idan kun isa to duk wannan akan same shi an fahimta ai kaman akwai abin da ake ce masa fi'ili kauni shi kuma idan aka baka umarni aka ce ga yadda kake so ka zama wallahi kaza baka da yadda za ka kamar a suratul arafi da Allah madaukakin sarki ya kawo ashabu sabbi labarin su ko wasalhum an al-qaryati kanat حجرة البحر إذ يألون في السبت إذ تأتيهم هيتان يوم سبتهم ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وتن ده يزو يتي قالت لما تئذون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ولعلهم فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء فلما أتوا أمانه عنه قلنا له سيمك تيمس كونوا iradatan ku zama birai wannan fi'ili kauni ne ba wai cewa ake ba a'a ana buƙatar a'a yanzu umarni aka wannan ba yadda za ka dole kana ji ana kallon mutum kawai sai da raka ga ya biyu ko ya zama biri ba ka da yadda za ka to wannan insha Allah duk suna nan sun kai kusan guda goma sha biyar a wajen balaga idan mun zo duk za mu tarar da su da izinin Allah ana gane to mu je gaba aqsamul wajibi rarrabuwar wajibi yanqasimul wajibu wajibi ya rarrabu bi itibaratin idan aka lura da wajibin ila sasi ila salasati aqsamin zuwa gida nawa uku alqismul awwal bi itibaril waqt shi shi wajibin idan aka lura da lokaci huwa nau'ani nau'i biyu ne akwai mai muwassa'un wa mudayyaqun akwai wajibin da za a ci ai amma lokacin sai yana da fadi akwai wajibin da za a ce ai amma lokacinsa ba shi da da faɗi musa shi wajibi wanda yake lokacinsa yana da faɗi huwa ma kana waqtuhu muttafi allahu shine wanda ya kasance lokacinsa yana da faɗi ga shi aikin da aka ce ai wal gairihi sannan yana da faɗi ga wani aiki min jinsi daga cikin jinsin irin wannan aikin misali ko misalin ne shine awqatus sala lokacin sallah fa inna waqta salatu dhuhri masalan yastafi'u lokacin sallah azhar yana da fadi yayi yana da fadin da bi isyan za a iya zuwa bi salatu dhuhri ay sallah azhar sannan waye baka waqtin tawil wani lokacin mai tsawo ya rabu wanda yumkin lil insani an ya'ti fihi bi a'malin ukhra min jinsi wanda yumkin zai yi lil insani ga mutum an ya'ti fihi ya zo a cikin wannan lokacin bi a'malin ukhra da wasu aika daban kuma min jinsi irin jinsin sallar da kai yanzu ai kafin wa lokacin sallar azhar bayan an yi sallar azhar zaka iya minkewa kai kwatan kwatan sallar azhar ko ba zaka iya minkewa ba tunda akwai sallah da ake ta nafila bayan wa bayan sallar azhar ina fata an fahimta dan haka yanzu kenan lokaci ne mai fadi ga shi aikin da aka ci ai da kuma wani aikin irin wannan jinsin aikin sannan alwajibul mudayyi huwa ma kana waqtuhu la yattasi'u shine wanda lokacin sa bashi da fadi li ghairihi ga wani samin jinsi daga cikin irin jinsin sa misali musamman ramadan Azamin watan ramadan fa inna shahr ramadan la yattasi'u li ghairi Azamin watan ramadan ai bashi da fadi ga wani sa li ghairi siyami ga wani azamin watan ramadan li anna shahr la yumkin an yusama marratayn a watan ramadan zai yi kai azumi guda biyu kana azumin watan ramadana kuma kana wani azumi a ciki zai yi to duk aikin da aka ce ka yi na wajibi ya zama a daidai wannan lokacin ba za ka iya yin irin jinsin wannan aikin ba to ya zama alwajibul mudayyi amma aikin da za ka yi sannan lokaci ya ragu za ka iya tashi kuma ka yi ne ta yi jinsin irin wannan aikin ya zama alwajibul mutasi ina fata fahimta an gani alƙismu sani kaso na biyu bi tibarin mukallaf lura da wanda aka kallafa ma aiki shine alfa'iluku wa huwa nau'ani aini wa kifai akwai wajibul kifai akwai wajibul aini alwajibul aini huwa ma tuliba fi'luhu shine abinda aka nemi aikin sa min kulli wahidin daga kowane daya min almukallafin daga waɗanda aka kallafa ma bi ainihi shi asalin shi mutumin ta yadda idan wani bai ɗauke masa ba misaluhu as-salatu wa zakatu sallah da zakka wa qira'atul qur'an to fayidu ala kulli fardin mukallaf an yi ake biha biduni niyaba ya wajaba akan kowanne mutum yi sallar shi yi zakkai shi karatun qur'anin shi ba tare da wakilci ba yanzu ba zai yi baka koma gida ka ce baban ka ya taimaka ya dinga masallah baba ka tausaya min kaga fa jami'a nake ba na samun lokacin karatu yanzu abubuwa sun yawa saboda haka yanzu na tafi muka shiga lacco sai yamma za a fito don haka ba zan sami yin sallah azhar da la'asar ba ka taimaka ka mu a ba zai yi ba shi zai yi nashi yin nashi bai dauke maka ba kai ma sai kayi naka to duk abin da wani idan ya yi bai dauke maka ba kai ma sai kayi wajibin yana nan akan ka to ya zama a ayin ana gane alwajibul kifai wajibul kifai kuma huwa huwa shine ma tuliba fi'luhu abinda aka nemi aikata shi minal mukallafin daga inda aka kallafa ma da haitu law ba a duhu. ta yadda da sashen su zai tsayi da aikata wannan aikin saqata al-ismu zunubi ya fata an al daga sauran a baya ma mun faɗi wannan akan ilimin usulul ke ko mun ce fardu kifaya ne idan aka samu wani kaso na mutane gwargwado wannan suka tayi suka san wannan karatun to sun ɗauke mara goma misali ko as-salatu alal mayyit sallah akan matacci wa dafnuhu da binne shi ana gane muna karatu yanzu sai a ce wani mutum ya mutu a nan sama ragowar mutanen cin unguwan suka mai wanka suka mai sallah suka dauke suka kashe makabarta sun dauke mana a gane wannan fa da kyau ba dan mutane wani lokaci abinda bai zama dole ba kai kana da wasu abubuwa masu muhimmanci a gabanka da za a dauke maka an gane kai ka je ka tare ta su zai tare ta yayi to amma sai ka ga sai a bar abu mai muhimmanci saboda abin da yake farduwa wanda kai watakila wani abin da kai ka tsare fardu aini ne nan da baka ba wanda zai wannan abu su kuma wannan akwai wanda zai wa zai sanan wa jihadu talab jihadu talab wanda suke bai da mamun shanu ne ta tsakanin jihadu difa'i da jihadu min jihadu talab mun ce jihadu difa'i shine jihadin da makiya ke ko kasar musulmi to irin wannan idan kuna zaune aka afko ƙasarku to ya zama wajibi akan yaro namiji mace tsoho duk wani wanda yake da gudunmu wadda zai bari ya tashi ya bayar don a kori makiya da suka afko ƙasar kafin wannan shi ne fardu mai aljihadu jihadi sannan fardu ainihi wannan nau'in na jihadi shi kuma jihadin talabi wanda ku ne za ku tashi ku je ku kai hari wani gari mun faɗa mulki ba a yin su sai da sharaɗi guda biyar na farko muka ce dole a samu al'imam shugaba haka ne ɗaya nan, na biyu dole a sami tamizin sufu gagarin kafare gagarin musulmi sannan na uku dole a samu arraya mafuwa tuta da gajiya ga tutan musulunci tana kada fulfulfulful sannan na hudu dole a samu da'awa mutanen da za ku je ku yaƙa sai an tura masu karantarwa sun ji sun musu wa'azi sun gane addinin musulunci sun fahimci saƙon idan suka ce ba za su musulunta ba sai a ce to la ikraha fi idan suka ce ba za su musulunta ba sai a ce to yanzu da ba za ku shiga musulunci ba to za ku biya jizya wa'annan nau'in na kafaran su ne muka ce sunan su zimmiyi muna da nau'in kafare guda hudu ko biyar akwai al-muharib akwai almusta'aman akwai zimmi sannan akwai mai a tuna mu mana akwai almuhari akwai almusta'aman akwai kuma mai akwai zimmi akwai ɗayan namanta to idan suka ce ba za su biya za su biya haraji to za su zauna ƙarƙashin gwamnatin musulunci a wannan garin sun zama zimmi idan suka ce ba za su biya haraji ba ne sai mu ce to yanzu ku shirya ga sojojin musulunci nan zuwa yanzu wannan ɗibar sojojin musulunci da za a tura su gurin nan zai su yi jihadi jihadin da za su tafi a irin wannan yanayin fardu ainihin shine Allah ya faɗa a suratul toba ya ce wa ma kana mu'minu li yanfiru kafa a irin wannan yanayin baiwa a ce duk masu imani su tashi su tafi irin wancan jihadin ولولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم ina fata an gane to wannan nau'i na jihadi, fa in kama bihi ba'dul ummati in sashin al'umma suka tsaye da irin wannan nau'in na jihadi to saqata ismu saqata al 'ala al-baqin laifi ya fada akan raguwa na umma amma idan ragu in suka bashi kuma suna da ikon yi to asimu jami'an sun yi zunubi gabaki da ana gane yau al-ismu salisu ismi na uku bi itibar al-mukallaf bihi wato lura da aikin da aka kallafa wa huwa nau'ani mu'ayyan shi wajibin aikin da aka ce ayi akwai aikin da an ayyana wa mukayyaru akwai wanda an bada da zabi alwajibul mu'ayyan wajibin da aka ayyana huwa ma talaba shari'u min al-mukallaf fi'luhu bi ayni shine abinda Allah mai shari'a ne ma wanda ya kallafa ma ya aikata aikin shi kansa bi haisu ta yadda la yaqumu ghayruhu maqamu ta yadda ba zai tsayar da wani aiki a makwafin wannan aikin ba misalihu as-salatu waz-zakatu was-sawm faqad Allah Allah ya nema min al-mukallaf daga wanda aka kallafa ma an yi atiya bi hadhihi al-ibadat yazo da wannan ibadan bi ainiha ita ibada. wala yajuzu an yi atiya bi badalin minha ba zai yu ba ka zo da makwafin wani abu kuma bayan ita yana an ce kai sallah azhar tare sai ka ce to ai shi karatun qur'ani zikiri ne kuma Allah ya ce wani zikirin wala zikrillahi akbaru to dan haka yanzu abin da kake ganin ya kai ya kamata a yi to a ajiye sallar nan a zauna a yi karatun qur'ani ba a buƙatar karatun qur'ani yanzu ne ake buƙata sallar ake buƙatar ka tashi kai ana gane to alwajibul mukayyar huwa ma talaba shari'u shine abin da Allah mai shari'a yanayin an yi asiya mutum ya zo bi amri da wani al'amari min umuri daga cikin al'amura da ainihi an fahimta a yi an yi a bi amrin min umurin bi ainihi zo da wani al'amari daga cikin al'amara shi asalin al'umurin misali ko misalin kafaratul yamin kafaratul yamin shi wancan na farkon abu ne aka ce ka yi kun ba zai yi ba ka iya kawo badalin wannan abu a maimakon wannan wannan kuma wani abu ne za a ce ka yi na biyun alwajibul mukhayyar amma sai a kawo abu guda uku a jere a baka gari a ce ko wannan in kai ko wannan in kai ko wannan in kai yayi yayi kun ga a wajen sallah azhar ba a kawo misali a ce ko karatun qur'ani in kai ba ko menene in kai a kawo abu guda uku a ce to in kai wannan in kai wannan ya ba a kawo wannan ba kawai sallar ake da bukata banda ita ba a bukatar wani abu wadalika fi qawlihi ta'ala la yu'akhidukum Allahu bil lagwi Allah ba zai kama ku da lagaw fi aymanikum a cikin rantsan ku an gane a karatun mana alwajis a muqaddima da muka zo wannan ayan mun yi magana dogo akan la yu'akhidukum Allahu bil lagwi fi aymanikum me rantsuwa ta lagawo malamai sun tsara juna sani wasu sun ce maganar da ake faɗa kullum da kun haɗu da mutum wani daga ina kake ce wallahi tallahi daga makaranta nake ina za ka ji wallahi tallahi gida zan to yanzu ne ke faruwa ne wallahi tallahi wani garin nan ba bayani yanzu duk maganar da kai sai ya ce wallahi tallahi to wannan shine la yu'akhidukum Allahu bil lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum a aqadtumul aymana Allah zai kama ku da abin da zuciyarku ta kulla rantsuwa a kai wasu kace a rantsuwa ta lagau shine ka zo wucewa kullum nan gurin kana ganin doki ake ɗaurewa ka wuce ka ga doki ne kafin ka dawo sai aka ɗaura raƙumi a gurin kun haɗu da wani a sama ya ce aiko gurin nan fa raƙumi ne sai ka ce wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa doki ne a gurin inda kai abin da kai ka sani ne kai ne kai rantsuwa akan gina ka la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum to idan mutum zuciyarsa tana sanar da abu ya kudirce rantsuwa akan shi to fa kafaratu kafarar rantsuwa shine it'amu asharatu masafi zai ciyar da miskini guda goma da haka anan mutane ne da yawa ana kwatariya da an yi rantsuwa sai da mutum ya ce algawa kamalan na yi rantsuwa zan yi kafara to maganin azumin nan yara sai ka ce to ai dan uwa ba azumi za a fara yi sai an fara maganin kuɗi tukunna ka san da abin da yake da alaka da kuɗi zaka ga mutane na kiya to za a ce da miskine guda goma min ausadi mafi tsadar abinci za a ce da su aka ibn dan ya faɗa a cikin zarin ya yace ausad ismu tabdil da haka ba ta ka tsakiya ba kamar yadda wasu da yawa daga cikin malamai suke cewa ya kawo ayoyi a ƙur'ani ya ce Allah ya faɗa ya ce ƙala a wasatuhu alam a kullakum laula ta sabihu kaga a wasatuhum shine babban cikinsu wa kazalika ja'alnakum ummatan min wasata da ma'anan afdalu haka muka sanya ku al'ummar da ta fi li takunu shuhada 'alan Ya yace min awsati min afdali ma tudimuna ahalikum mafificin abin da kuke ciyar da iyalanku da haka yin kai rantsuwa sai a tafi shagalin sai a ce to kowane da hamsin, kuma za a kawo kowane mai kini plate guda biyu gana shinkafa ko na to ko na waye hamsin gana farfesun kaza ko rago ko kansa da hamsin samun so biyu no nan, dubu ɗaya da ɗari biyar dubu ɗaya da ɗari biyar ta so goma no nan, dubu goma sha biyar to don kai rantsuwa dubu goma sha biyar ta tafi da ka tuna gobe da dubu goma sha biyar za in Allah da za ka ɗauki mataki ba za ka yi saurin sakin baki karaf karan zuwa ba ina ba ta fahimta to ne eh, ma masu fi imuna ahali kuma auki su wato ko ɗinka musu kaya auta hariru raka ba ko ɗin ta wuya to idan ba a samu ne waɗannan guda uku ba Allah ya ce fa man lam yajid fa siyama salasata ayyami wanda bai samu ba ya azumi na kwana nawa kwana uku to yanzu zaka ga da mutum yayi rantsuwa sai kawai zai fara azumi a'a ai ba azumin ake da buƙatar ka fare ana so ne jikinka ya faɗa ma tukunna shi yasa a ƙarshen ayan Allah yake wa haka zu aymanakum ku kiyaye rantsuwa ku daina sakin baki kuna ta rantsuwa akan abu da haka duk abin da yake da alaka to wannan yana ɗaya daga cikin hanyar da musulunci ya kafa don yaƙar abin da ya shafi mai suke ce masa ne ko baki an gani idan wannan ya rantsuwa a nan ya ciyar da mutum goma wancan ma ya ciyar da mutum goma wancan ma ya ciyar da mutum goma da sai gani insha Allah marasa shi an dan kafa wata hanya da ake yakar rashin rashin abinci an gane to sai yace fi hadi fil wa fil ayati anna al wajib wahidun min umur al thalatha dai daga cikin al'amura guda nawa uku wa hiya sunni al it'am siyarwa ko wal kiswa aw al kisa ko tufatarwa aw min aw al ko yantawa فإذا أتى المكلف إذا ولد أكا كلفا وعيه بواحدة كو بواحد من هذه الثلاثة ليه درسيمو إنن قداؤكم فقد خرج من أحدث التكليف يا رجايا فتدق عينهم وتنوي النن كو مسألة نن تكلفا مسألة أكل وبرئت منه وبرئت ذمته كما عينهم وتويا تكاكو فتا أم فهمت عيني ɗaya daga cikin ukun nan da kayi guda ɗaya ka kubuta ko baka kubuta ba to shine wannan wajibu tasayi a ce ka yi abu wajibi ne a kanka amma a kawo abu ba guda ɗaya ba a baka zaɓi a kan shi wajib na farko shine alwajibul mu'ayyan shine wajibin da shi aka ayyana ce da da za ka yi wani ba wannan ba Allah ba zai karɓa ba ana gane to alhukumar sani hukunci na biyu sai almando eh wuyansa ta kubuta eh ta kubuta alhukumus sani hukunci na biyu shine almandub mustahabbi almandubu lokacin minan nudu wa huwa du'a ila shi ne a kira ka zuwa ga aiki wasilahan shine ma amara shari abinda Allah ya umarni yace ayi la ala wajhil ilzam ba akan fuskar da sa an baka umarni an ce kai ne amma ba a ce dole sai yi ba hukumin hukuncin sai yusabu ala fi'lihi imtisalan ana ba da lada ga wanda ya aikata shi saboda bin umarnin Allah amma wala yastahiqu tarikuhu al-iqab wanda ya bashi bai cancanci ai masa ukuba ba dama kun san a baya mun ce al-hukumar taklifi guda nawa biyar ko wajibi sai me sai al-mandu to mun yi ta'arifin wajibi shine abinda Allah madaukakin sarki yayi umarni akan fuska na tilastawa sai an yi wannan kuma abinda Allah madaukakin sarki ya yi ya umarni ya ce amma ba akan kan fuska na dole sai kayi ba Na haka shi yasa wancan idan ka ƙi ka tantance idan ka tafi lahira a maka uba wannan kuma idan ka aikata shi ka tantance a baka lada ne amma in baka aikata ba ba za a yi maka uwa ba idan ka je lahira yanzu duk wata sallah idan ka ɗauke sallolin nan guda biyar ba wajibi ba ce saboda haka in kana zaune ana ta hajjid da daddare ko kana zaune ka shigo masallaci mutane na tahiyatul masjid ko asuba ta yi ana ana raka'atul fajr ka zauna kake to yanzu wannan su waɗanda suka yi za a ba su lada idan an je layara, kai da bakai ba baka da komai ba shi kenan ba la wa laliya ko kuwa eh, har da ita a shi ne magana na gaskiya duk wata sallah da kasan in ka cire guda biyar nan ba dole bane kar ma ka bakan ka wahala kar ma ka bakan ka wahala ka tsaya lissafi har da kaza har da kaza har da kaza tasmiyatu wa yusamma ana ce masa almandu ko ana ce masa sunnatan aw mustahabban aw tatawwu'an aw nafalan aw fadila hikiman kawo wannan alura in kana karatun littattafai wani malamin ɗaya daga cikin wa'annan istilahat ɗin zai ɗauka amfani da su da haka wani malamin ka dace maka abu sunna ne yana nufin abin da yake idan kai za a baka lada in baka yi ba baka da komai a gurin Allah ko mustahabbi ko tatawwa'an ko nafalan ko fadila shi ya guhuwa alfazu sigan mustahabbi da lafuzan da ake amfani da su walahu siyagun yana da sigogi wa alfazun kasira da lafuzza masu yawa na farko a samu at-targhibu fil fi'l a cikin aiki misalihu an abi umama radiyallahu anhu qala yace manzon Allah yace inna awlan nas billahi mafi tantantar mutanen da suka dace da matsayi a gurin Allah subhanahu wata'ala man bada'akum bisalam wanda aka haɗi ya fara yi mutane sallah ko nabi zikru thawabi alal fi'li a ambati lada mai yawa akan aiki misali an usman bin affan qala yati sami'tu rasulullahi naji annabi yaqulu yana cewa man bana masjidan duk wanda ya gina masallaci yabtage bihi wajh Allah yana neman yadda Allah da wannan aikin ginin masallacin banallahu lahu mislahu fil janna Allah sai ya gina masa lada aljanna na uku ɗaya daga cikin sigogin musahabi mujarrad fi'lin nabi fil ibada mujarradin aikin annabi a ibada misalihu an miqdam bin shurai an abi qala yake sa'altu aisha ta na tambayi aisha qultu nati bi ayyi shay'in kana yabda'u nabi da wani abu annabi yake farawa idan da kala baitahu idan ya shigo gida qala sai kace bisuwa yakan fara goge baki da aka mun faɗa mun ce astiwaku shine abin da ake amfani da shi don ya tsarkake baki ko ma wani ne. ba sai itacen ba da buroshi da burushi da makilin shi yasa duk wanda ya ƙi karatu sai ya fi kowa son wahala a duniya yanzu wani jahilin bandana nan ya ƙi karatu amma da ramadana in kana goge baki da kuru sai ɗaya kama ba ta ila eh, haddasa malam hanya ma yana azumin makwa an gane to abin da za amfani da shi ya tsarkake bakin shi ne aswaku ba wai itacen ba Ko ma ne fi ruwayatin annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya kasance ko a gyara don na kaman ya sa annan nabi a rubutu ba haka ya sa ba na ku to a gyara kuskure ne na madaba ko ba eh to mu anan wa fi ruwatin annan nabiyya ku na ku ya fa annan nabi ne annan nabiyya mun karanta abinda muka karanta na nawu shi zamu dabbaka anna idan tazo zo sunanta nasaba yake samu to a gyara littafi annan nabiyya ko kuwa sallallahu alaihi kana idza dakala baitahu annabi ya kasance idan ya shiga gidan shi bada ayyukan fara ne bisuwaki da aswaki ana ganewa to ku duba da kyau ku gani duk inda ko ga hadisai kana karatu a ce maka kanan nabi sallallahu alaihi wasallama ya fa'alu kaza to kasantuwar an samu kana annabi ya kasance na yin kaza to wannan kana din ta dullu ala istihbabi tana nuni akan wa wannan aikin mustahabi ne ba wajibi bane ana gane sai al'amur umarni ma alqarinatin sarifa tare da alaƙar zance wacce za ta karkatar da wannan umarnin anil wujubu daga wajibi mun yi magana akan wannan a baya Misali hu, an abdullahi al-muzani annabi qala annabi ya ce sallu qabla salati al-maghrib ku salla kafin sallan magriba sallu yanzu wannan ba umarni ba qala fi salisa fi annabi ya fada yake cewa a cikin ta uku liman sha ga wanda ya so da yace sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib da zai yi magana ta uku a ta uku sai ce liman sha ga wanda ya so wa fi riwayatin sallu qabla magaribi maghrib ku salla kafin magariba raka raka'a nawa biyu sai ce liman sha'a yanzu liman sha'a ita ce ta cire umarnin sallu daga umarni ya dawo mai mustahabi ana ganewa idan ba haka ba ko da annabi yake sallu ku yi sallah ya bar haka inda babu wata karina da ta cire umarnin daga wajibi ya zamo mai mustahabi da sallu ɗin dole a bar shi a matsayin mai umarni wajibi inna الله وملائكته يصلون على النبي يا ya الذين آمنوا amanu sallu ku صلوا salati tunda sallu umarni ne to dole a bashi yi أنه صلاة salati wajibi ne wanda ba wajibi to ya cire umarni daga hakikanin shi shine na wajen ya mai da shi mustahabi sai kuma ya kawo dalili ko kwa to sai mu ji wa huwa dalilun wannan dalili na ala annaha akan cewa ita mustahabbi ko akan wannan sallar tundabu tundabu salatu ko an mustahabbantar da yin sallar nafila qabla salatul maghrib kafin sallar maghriba iz anna al bi qawlihi liman sha'a maganar abinda ake lura da maganar annabi ga wanda ya ga dama to utabaru ana lura da shi qarinatun alaqa ta zance تصرف take juyar da umarni. anil wajibi ya tashi daga wajibi ya dawo mai ya dawo mustahabbi maratibul mandub martabobi na mandub ko wa maratibul manduba salatun wa hiya sunni na buku al martabatul ula sunnatun muakkada akwai sunna mai karfi a mandub din ba wa hiya ma yaf'aluhu an-nabi fil ibadati wa dawama alayhi duk abin da annabi yake aikatawa na ibadar da bai zama dole ba amma yadda wama kullum annabi yana yi har ya kuma zuwa ga Allah yanzu wannan ya zama sunnatun mu'akkada ko kuwa kamar sallar wuturi kamar sallar raka'atul fajr kaga wannan ya zama sunnatun mu'akkada kenan hukuma ha hukuncin ta yusabu ala fi'liha intisala duk wanda ya lazanta irin wannan sunnar ana bashi lada saboda bin umarnin Allah wala yastahiqu tarikuha ko iqam wanda ya bar batta bai cancanci ai masa ukuwa ba in ya je hira, amma wakili wasu malamai suka ce Ya yastahiqu al-lawma ya cancanci in ya je na hira a zabbe a ce abu annabi ya dawwama akan shi har ya mutu ya koma zuwa Allah yana yi kai kana mabiyin annabi amma ba ka yi ko so ɗaya baka taɓa aka ga akwai matsala ne ko kuwa shi yasa suka ce ya cancanci zalli misali hu raka'atul fajr misalin sa shine raka'atul fajr lima sabata an aisha saboda abin da ya tabbata daga nana aisha Allah ya kara masa yadda qalat take ta kunan yakun annabi ya kasance alashin akan wani abu minan nawafil da nafilci ashadda minhu ta'ahudan wanda yake mafi tsananin kiyayewa a wajen annabi ta'ahudan kiyayewa shi yasa a cikin ulumu an ake fa ta'ahadu hadal qur'ana ko ala raka'atayil fajr akan raka'atayil fajr an gane المرتبة الثانية مرتبة تبي سنة غير مؤكدة سنة دبا مؤكدة ما وهي ما يفعله النبي في الإبادة abinda أن zai aikata دون مداومة alai amma bai dawama ba yau yayi ko in yi yau sai bayan sati daya ko in yi yau sai bayan wata ɗaya ne kare kun ga bai dawama akai ba to hukumin hukuncin sa yusabu ala fi fi'lihi imtisalan wanda ya aikata wannan shi ma za a bashi lada saboda bin umarnin Allah amma wala yastahiqu tariquha al-iqam wanda ya batta bai cancanci a masa kuba ba idan an je gaban Allah misaluhu al-wudu'u marratan marratan alwala so dai daya li hadith abdullah bin abdullah bin abbas قال يتي تودى النبي مرة مرة النبي يا الولا so dai daya kun ga wannan aiki ne da ba a rawaito cewa annabi ya dace akan haka ba kullum in zai alwala haka yake walam yasiha anhu bai inganta daga annabi ba annahu kana yudayu mu alil wudu'i marratan marratan to annabi ya dawwama yana yin alwala sau ɗaya daya shi yasa imamu al-bukhari ya bude a cikin bukhari babun alwudu'i marratan marratan alwudu'i marratayn marratayn alwudu'i salasa marra salasa marra ina ganin akwai babun a cikin bukhari babun alwala sau ɗaya daya sau biyu sau uku dan ya nuna cewa ashe aikin annabi ne ya saba yi sau ɗayan ya yi sau biyu ya yi sau nawa ya so uku tunda bai dawwama akan hali ɗaya ma wannan sunna ce gairu ne sannan sai almartabatu saniya shine sunnatul adiyya sunna ta al'ada a kiyaye wannan da kyau wa hiya ma yaf'aluhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam abinda annabi zai aikata a al'ada min ta ta'abbudi ba ya aikata abin bane da da fuskar ibada ana ganewa ya aikata abin ne a al'adance wataƙila ko da ya taso a garin maka ya samu haka ake yawa shi ma kawai fiye zai gaba da kamar rawani wadda annabi ya taso a maka ya samu ana sa rawani shi ma sai ci gaba da sa ta wani ya ce rawani sunna ne ka tambaye shi sunna mu'akkada ko gairu mu'akkada ko sunna ajiya? ka tambaye shi idan ya ce maka wannan sunna ce ajiya sai ka ce eh, to kayi daidai wannan sunnar la sabu ala ilaha in ka yi ta baka da lada ana gani an fahimta kuwa wala yastahiqu tariquha alayka wanda ya batta ko bai cancanta yi masa hukuba ba shi yasa abinda hadisi ya zo a kan shi wanda za ku ga asalin al'adar da makka da madina take kai sun batta ai abinda iyaye da kakannin su ke kai shi shine sa ne ko inda maka da madina ba a tsara wani ya ake kawa. wannan ihramin ake kawa a yafa ne Hadishi ya zo a kan shi ya nuni kwaɗaitarwa a matsayin habi ne ke. ya sa kaga da malaman da ɗaliban duk an saki rawanin an dawo saboda shi wannan sunna ce a jiya la a ala fi'liha in yi baka da lada da ka karwa ne zai ta da kura akan rawani yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a'a idan mutum yayi sunna ce a jiya ana ganewa to irin waɗannan misalan to hukumuhu to misalin al'ittiƙa al-misala kishin gida akan bulo an jabir bin samra yace ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naga annabi muttaki an ala wusadatin ya kishin gida akan bulo ala yasari ta bangaren dama hagu kai an gane to karkace ce yanzu dole kowa sai ya nemo bulo a dan dinne kishin gida ta bangaren hagu wannan shi ne to wane lokaci za a ganin cikin gida ana ganiya da haka duk abin da annabi ya aikata shi ba ta fuskar ibada ba to wannan abin shi ake ce masa sunna adiya shi yasa malaman fiqh sun san bambanci tsakanin al'ibadatu da al'adatu ibada dawa da al'ada malamin ya iziya da ya zo bayanin kashe-kashen ruwa sai ya ce akwai ruwan da yake tsahirun ne sannan mutsakiru akwai ruwan da yake ne tsahirin ne gairu mutsakir sai yake ce shi ruwan da yake mai tsarki ne yana tsarkake wani abu sai yake yista amalu bihi fil ibadati ruwan da yake tsahirin ne a kankin kai shi gairu mutsakir sai yake wala yista amalu bihi fil ibadati laka wancan na farko yista amalu bihi fil ibadati wal adati wannan na biyun wala yista amalu bihi fil ibadati sai dai a al'ada ake amfani da shi mai al'ada dafa abinci ko ruwan da yake launuhu aw ta'amuhu aw hu in yi canza ba za a ganka ka yi wankan janaba ka kinki ruwan kola za ka tafi bayi wanka an an magana ka ce ruwa ne ba za a yi haka ba ba a yi haka ana ganewa to wannan misalan shi yana nan da dama da malamai suka bubbuga akan abin da ya shafi aikin annabi wanda yake ainihin wato na al'ada ne haka ya taso ya samu a garin makka ana yi an fahimta yi kuma shi ma ya ci gaba da yi bai ce a yi ba bai ce kar a bai shiru to wannan ba za a ce masa ba ainihin wato sunna ce wacce idan kai Allah zai baka lada har a zo ma a kai rikici da rijima a kanta duk wannan bai kamata ba gaskiya sai me al-muharram al-hukm al-thalith hukunci na uku shine al-muharram al-muharram lokacin shine al-mamnu'u abinda aka hana ko da haka al-haram a yare na larabci shine al-mamnu' Allah ya faɗa a kisar annabi Musa da mahaifiyar shi yace wa harramna alaihi almaradi min qabl wa harramna da ma'anan wa mana'ana mun hana wata mata ta shayar da annabi Musa in ba mahaifiyar shi ba ana gani wasilahan huwa ma naha anhu shari'u abinda Allah ne shari'a ya hani akan sa ala wajhi al-ilzam akan fuska na dole an fahimta ai an ce ka bar abu kuma dole sai ka bar abin yanzu ya zama mai ya zama haram hukumu hukuncin sai yusabu ana ba da lada ala fi'lihi ala tarkihi ko akan barin sa imtisalan saboda bin umarnin Allah yanzu Allah yake kada mutum ya zina sai ya bar zina saboda bin umarnin Allah to barin ta dai saboda bin umarnin Allah to yusabu ala tarkihi sai a ba shi lada saboda ya bar ta wa yastahiqu kuma ya cancanci fa'iluhu wanda duk ya aikata abin da Allah ya ce kada a yi wanda ya zama wajibi ne kuma sai an bashi ya cancanci al'isab a yi masa hukuma Allah ya ce kar a yi sai mutum ya ji kuma ya mutu yana yi to wannan mutumin ya cancanci idan an je lahira Allah ya masa azama tasmiyatu bai san ma ambatan sunayensa ana cewa al-muharram mahzuran au mamnu'an duka ana cewa mahazu da haka zaka dinga ganin littattafan usulul fiqh ko wasu littattafan suna amfani da kalman al mahzu wannan abin mahzu ne da ma'anan haram siyagu sigogin sa wa alfazuhu da lafuzzan sa wa lahu siyagun yana da sigogi wa alfazun da kuma lafuzza kasiratun masu yawa minha daga ciki siga ta me ta alfi'lu ko al muharram al fi'lu al mudari al maqrun fi'ili mudari wanda aka hada hada shi bila annahiya ko karatun nawo ya fara amfani ko da latawa ta hayan ta hani shi yasa karatun sashen shi ya dan karfafa sashe ne in kai wani karatun sai ya sauke mata fahimtar wani wa wani karatun misalihu fadin Allah da yake wala ta taqrabu zina kun ga la taqrabu kada ku kusanta hani ne ko وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها حيث شئتم رغدا ولا تقربا kada ku kusanci a ashjara wannan ainihin wato bishiyar to duk sanda aka samu alfi'lu almudari almaqlulun bila annahiya to an samu mai almuharram ɗaya daga cikin sigogi ne na almuharram alfi'lu almudari almaqlulun bime bila annahiya fi'lu almudari wanda aka haɗa shi da lata ta hanji haka damun da muka karanto a nahawu a satin da ya wuce a jinsin fi'lu almudari wajen la'annahi ya kai misali da shi a cikin ƙur'ani da yawa inda Allah zai zo ya ce kada a yi abu a bar abu kada a yi abu kada a yi abu kada a yi abu kai ke zaƙis a wannan ko lafzu harrama din da ka samu lafazin harrama a ƙur'ani ko harrama rasulullahi sallallahu a to yana nuni akan haramun ne wannan abu misali qawluhu ta'ala hurrimat alaykumul maytatu an haramta muku cin matacce Shi ne mushe ko waddamu da kuma jini wala hamlu khinziri da naman alali wama uhilla da ririn lahibi da abinda aka daga murya aka daga ba dan Allah ba aka yanka shi dan wani Allah to shi ma haramun lafazin harrama ko sai eh, wama uhilla da abinda aka daga murya aka yanka shi dan wani Allah to shi ma ba za a ci ba sai lafzu ha, ko na ha. ko an annahayu ko yanha duk ya shiga ciki misali an abi hurairah ta anna rasulullahi naha an siya mai siyami yawmaini annabi ya hana a azumi guda ranar yini guda biyu yawmal adha ranar mi ranar sallar laya wa yawmal fitr ranar sallar eh ranar sallar karama to an ce ba a cewa sallar karama da sallar babba ba wasu ne ke cewa shi sallar babba saboda ya ana kayar da raguna sai je to ita ce babba sallah karama tun da ba a kayar da komai sai dai mata ya tsara kuma da an gane eh, da haka sun idil fitir idin cin abinci da kuma idil da ko to misalinta sannan lafzu iyaka da lafazin iyaka in ka ga lafazin iyaka an gane to yana nuni akan haramun misalihu alibun abbasin kala iyakun kenan an gani ya kawo iyaka ne yanke ta zama nan iyaku walgulu ina muku kashedi da gulu mai gulu shine ta jawo zalhadu fi dini a cikin addini fa inna ma halaka fa inna ma halaka man kana qablakum ko abin da ya halaka wanda ke gaban ku shine bilbulu fi dini shine wuce gona da iri a cikin addini to duk irin wannan lafazin kaman iyyakum wa zul kaga iyyakum da ma'anan annahi na hana kun zalunci fa inna zulma zulmati yawmal qiyama ko iyyakum wa zul na muku kashidi ina muku kashidi da zalunci iyyakum wa uqul walidin na hana ku saba saba ma ainihin wato iyaye to lafzu la'ana haka ne idan aka samu lafazin la'ana Allah ya ce la'anahu Allah ko manzon Allah ya ce Allah ya kine mu wanda ya aikata kaza to samun lafazin la'ana to yana nuni akan wannan aikin haramun misali hu an ibn abba an ibn umar anna rasulullahi qala ya ce annabi ya ce la'ana Allah alwasila Allah ya kine wa mai karin gashi wal mustawsila da wacce za ta nemi a kara mata alwasila ita sana'ar take nan aikin ta nan. mustausila ita ce wadda za ta je ta zauna ta ci a ƙara mata da haka nema take yi a ƙara mata to da wacce ta yi ƙarin da wacce ta je ta nema ta ci a ƙara mata duk annabi ya ce Allah ya tsine ne ka albarka to an kaga an kawo lafazin la'ana an gane la'anallahu Allah ya tsine wanda ya saba ma iyaye shi dan haka saba ma iyaye haramun ne wal mustaushima ko wal washima da mai yin mushriya wal ma da wacce za ta je tana neman a mata duka guda biyu ne akwai wacce ita sana'ar ta ne akwai kuma wacce ita zuwa za ta yi a mata duk Allah ya tsine musu albarka ko sai lafzu asa misalihu an ammar bin yasir ya yace annabi ya ce man sama al-yawm ya yashukku fihi nasu duk mutumin da ya yi azumi wunin da ake kokwanto a cikin sa faqad asa abul qasim ya sama baban asimu wani wuni ne yau mushe ranar kokonto an yi bayani a cikin nuniya ko nuniya ta ta imam al-qahtani yau mu eh, aume la ta su manna liyo mushe ke wata kulu na min ramadan su yau mushe ranar kokonto ne wata na musulunci ashirin da tara ne ko talatin ko idan wata na sha'aban ya kai ashirin da tara idan watan ya tsare ba kai ramadan ba to idan ya kai ashirin da tara washe gari zai iya zama ko dai talatin ga watan sha'aban ko dai ga watan wa ramadan ko watan ya zama mai ashirin da tara ne ko mai talatin idan wata ya riga ya kai talatin ko kokonto babu washe gari ɗaya ga watan ramadan da haka ko an ga wata ko ba a ga wata ba za a yi za a tashi da azumi amma idan ya kai ashirin da tara washe gari zai iya zama talatin ga watan sha'aban zai iya zama ɗaya ga watan wa ramadan to tunda ba shakka ba tabbas yanzu wanne ne to wannan wunin ko mutum ya tashi da azumi a ciki ya zama yau mu shekara na kokonto to duk wanda ya azumi a ciki ya saba ma baban wa baban kasu shine sallallahu alaihi wasallam قال الأثيمين قال الإمام ابن أثيمين في فتح ذا الجلال والإكرام شهر بلوغ المرام كنه والأصل شين أن ما أطلق عليه المعصية أثيمين يتي دأبا أخي لفظ معصية فهو حرام وأن أبن حرام وهذا هو القول الراجي وأن إتشي مغانا لتفرن ذا كنا أخي خلاف الراجي أنا قاني سينفي الحلي a kore a ce abu bai halatta ba alal fi'il akan aiki misali an abi hurairah ta anan nabi sallallahu alaihi wasallam qala yace la limar'atin bai halatta ga matar da tu'minu billahi wal yawmil akhir sai imani da Allah da ranar lahira ba an tusafira ta yi tafiya masiratu yawmi tafiyar wuni wa lailatin da dare wato tafiyar wuni ɗaya da kwana ɗaya illa ma azima haramin tare da muharram me muhallin shahir shine la yahillu da inda kaga ga layin hillu bai halatta ba to ana nufin wannan abin haramun bai halatta ba tasmiyatul fi'l fisqan aw kufran shine na takwas a kira aiki a ce wanda yi wannan aikin fasiki ne ko yin wannan aikin kafirci to yana nuni akan wannan aikin haramun misali wa annabi mas'ud radiyallahu anhu qala yake cewa annabi ya ce sibabul muslimi fusuqun zagin musulmi fasikanci ne wa qitaluhu ya kafta kuma kufarin kafirci ne amma idan mutum shi ya fara zagin kama za ka iya rama eh? saboda ya to ya zaka da hadisan al masu zage-zage guda biyu kala ta abin da aka faɗa na zine fa’al al min huwa laifin yana kan wanda ya faɗa zai zama sun suke ne iyayensu ne idan shi wanda aka zaga da ya tashi rama bai rama iya inda aka yi masu ya wuce ya kan mutum ya kundama baban ka zagi in ka tashi in ka ma baban sa zagi to fa'alin fadi min huma laifin yana kan wanda shi ya fara zagi kai da za ka rama malami adalil mazlum matakar ba kai zalunci ba shi ya zagi babanka da ka tashi sai sai ka da baban shi da mama shi da kakan shi na goma sha takwas kaga yanzu kai zalunci wajen rama amma da yadda ya kundama babanka zagi kai maka kundama baban shi zagi to shi kenan laifin ya fa'ala al-badi minhuma laifin yana kan shi wanda ya fara matukar na biyun bai yi zalunci ba gurin ɗaukan fansa amma ka zo ka kundumo ka haɗa da baban shi da kakan shi kowa na da tsaye da su ka ga mutu guda ne yanzu ka ga shi kenan kai ka tsine mai shi ma ya mi shi ma ya tsine ma an gane eh kamala dai kakkarawa tun ka ga abin yi abun nan inda wani lokaci wata kila dole sai an yi ta maguza ne don akwai wani bai fahimta yare in ba irin wannan tasmiyatul fi'li kaba'ira abu na tara shine a kira fi'li aiki a ce masa kaba'ira ne ko misali an abdullah bin amr an annabi qala yake al kaba'ir al ishraku billahi shirka da Allah hukukul walidin da saba mu iyaye wa qatlu an naf da kashe rai wal yamin al gamus da rantsuwa da me eh da rantsuwa wacce take nitsar da mai yin ta wuta yamin daga musu ita ce rantsuwar da wanda yi ta sai ta kai shi wuta ne mai bala man a bi kan wata kare faɗa a surata ali imran innal ladhina yashtaruna bi yashtaruna bi ahadillahi wa aymanihim samanan qalila ulaika la khalaqa lahum fid dunya wal akhirah ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أخرجه من البخاري إيه؟ algamus dama shi abin da yake nutsar da mutum to rantsuwar da take kai mutum wuta ita ce da mutum. haka zaka fassara shi da shi. Eh? kana sane da abu cewa karya ne kuma ka rantse da Allah a kan shi da ganga hmm? shi a baka nan ai mun yi bayani akan la yasiru kuma Allahu bil lagwi kai kana aji ne ka ko ka saurari kafir eh. eh. din ai ita ce gami sun ai ita ce yaminar gami sun ai ita ce mafi hatsarin rantsuwa nan irin rantsuwar munafikai nan mutum ya rantse da Allah a baki a zuciyar shi wanda ya san ƙarya yake ba shi yasa Allah yake idza ja'a kal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah ba Allah yake wallahu ya'lamu innaka la rasulu amma wallahu yashhadu innal munafiqina ƙarya suke ittakhadhu aymanahum junnatan sun rike rantsuwar ne za ta zama musu karguwar daga nan fa fasaddun an sabilillah innahum sa'a ma kanu zalika bi annahum amanu kuma kafaru zuciyar ce bakin ne ai ranar nan mun faɗa a can karatunmu mun ce akan ce al'imanu da amanin al'ikararu bin lisan zuciya baki ya faɗa abin da ba shi bane a zuciyar to ita ce ma ai rantsuwa mafi hatsari ya ita abin da ka suna sana haka abin yake sannan kai rantsuwa da Allah akan shi shine abin da zaka yi kafara akan shi dama abin da kuma kana sane haka abin yake amma bakin ka ya rantse da Allah akan abin zuciyar kuma ta kishiyanci abin to wannan ita ce yamin daga masu yasa ita wannan rantsuwar saboda muninta da girmanta ko ka fara wata ne sai dai ka tuba kawai ba ba wata irin matsala ba ga mana misali tun da aika san da aka ce addaruratu tubihil ma'tu akwai kuma ƙa'ida na addarura ta tukaddaru bi qadariha eh an samu wani shiri mutum kuma game da abu ba amma ana so shi a'a in ya je zai rantsuwar sai dai amfani da lafazin da yake yana ɗauka fuska biyu su wanda yake ma rantsuwar suna nufin ɗaya fuska shi kuma yana nufin ɗaya fuska wanda kuma wannan babi ne na tauriya <laughs> eh? <laughs> ka gani su wannan kuma akwai shi mutum ne ya zo gurin karantar kuɗi kuma ka tabbatar idan an ba shi kuɗi bai biya sai ka miƙe ka ɗauki ƙur'ani wa ka ce billahi lazi la ilaha illa huwa wallahi tallahi na rantse da Allah bani da koshi shi mai ke ne baka da kuɗi kai kuma kana nufin baka da sisi don yanzu ba amfani da sisi saboda haka saboda haka sai shi sai yi nan kai kuma sai ka yi wa sai ka yi nan kai ka kwaci kanka ma na hawa to dai ba wannan za a yi ba akwai matsala gaskiya Eh, ka fahimta to mu je karatu malam umar zo kai sai bikin shi ya kai awa din eh? a ah, to ai bai cika ya kai awa ɗin daidai har da minti